A shirinmu na nishaɗi bayan dogon hutu da aka ɗauka na azumin watan Ramadana, a yau mun faro ne da samun halartar wani jigo a masana'antar Kannywood wato Hamisu Lamido Iyantama. Jarumi mai shirya fina-finai na Iyantama Media, domin tattauna batu na fitar da wani kwamiti da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta yi a kwanakin baya wajen lalubo hanyoyin inganta masana'antar ta Kannywood. Akan haka ne muka zanta da shi na yadda kwamitin ya wakana irin ci gaba da kuma na ƙasu da aka samu idan da akwai ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. Shi an yi bukukuwan sallah lafiya ga shi kuma an dawo aiki gadan-gadan. Yau dandali bakoncin wa ya samu da dai mun san ba bako murya ba ce. amma masu iya magana kan ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. To alhamdulillah baraka sunana Hamisu Lami Do'iyan Tamam. Jarumi mai shirya fina-finai kuma shugaban kamfanin iyantama multimedia to kamar da yadda na ce kai ba bako murya ba ce an sha jin ka da dama akan matsaloli da kuma ci gaba da dai sauransu kwanaki mun tattauna da kai akan kwamiti da hukumar ta ce fina-finai ta kafa kuma kana cikin wannan kwamiti a ina aka kwana wato ba ma ina cikin wannan kwamiti ba ne ni ne shugaban kwamiti din da aka kafa wannan kwamiti an kafa shi ne domin ya nemo sababbin hanyoyi da wannan kwamiti an kafa shi ne domin ya fidda sababbin hanyoyin yadda za mu ga kasuwancin a fina-finan hausa da abin da ya shafi fina-finan gaba ɗaya kamar su waka da makamantansu sun samu kasuwa ta zamani mm-hmm. wanda alhamdulillahi aka kafa muka fara aiki ga dangadan da ni da shauran yan uwa waɗanda suke cikin wannan kwamiti kuma waɗanda su ma masu jari ne a cikin masana'antar mun yi iya mu kuma alhamdulillah mun yi nasara tiriyan tiriyan tiriyan duk abin da aka ce mu yi mun yi na farko dai <clears throat> mun samu alaƙa mu da kasuwa ta yadda za a rinka kai fina-finai ana fitar da su a layi Eh, eh, eh, wannan ana ana da babu wannan tsarin ya wargaje da akwai shi da ya wargaje hmm. to sai aka dawo da shi na biyu kuma aka zo aka rinka dama a cikin terms of preference wato ka'idodin da aka bamu shine mu ga za a daina satar fasahar fina-finai hmm. shi ma muka haɗa kai da hukumar 'yan sanda wanda mun kai kwamishinan 'yan sanda ziyara ya ma mana tabbacin cewa wani lokaci zai ma kafa mana piracy squad wanda ya samu umarni duk najeriya cewa a kafa wannan wanda za su rinka yaƙi kawai da satar fasaha satar fasaha ba ta tsaya a kan fim ba ne da waƙa da masu zane da marubuta littattafai ya fi saboda shi mutane suka fi gani to wannan akan hakan aka kafa shi sannan mun yi taro da su 'yan farasi din a murtala muhammad library director ss shugaban lauyoyi na kano kwamishina na shari'a na kano kwamishinan 'yan sanda wanda ya samu wakiltar majiya a wancan lokacin da kuma su masu shugaban kurkuku na kano domin a faɗakar da waɗanda suke satar fasahar nan illar da ke ciki da kuma abin da doka ta tanada a kan satar fasaha da kuma irin hukunci da yawa duk na masana shari'a ne suka zo kuma aka yi shi successful cikin nasara alhamdulillahi kuma suka zo suka fara bin doka daga baya kuma aka samu matsalar bibiya yawa wannan an samu nasara muka koma bangaren ah, sinima shi ma da muka ta faro tiriyan tiriyan tiriyan sai da muka fara haska fina-finai a sinima bisa yarjejeniya akwai sinimu guda tara sun amince ga tsari da muka zo da shi duk wanda ifim zai je ya kai fim ɗinsa ya bi wannan ka'ida ya haska fim ɗinsa in duka taran yake so za a bashi to wannan ma nasara muka samu amma daga guda biyun nan bana jin an ƙara haskawa saboda sharaɗan da aka saka in mutum ya san bai cika sharaɗan ba ba zai iya kaiwa ba ba su da wani yawa kai fim ɗinka mai inganci kai fim ɗinka wanda i daidai da al'adun mutanen jihar Kano ko Hausawa sannan kuma ka tabbatar fim ɗinka yana da ingancin hoto yana da ingancin sauti kuma waɗanda suka shirya fim ɗin ya kasance waɗanda suke da ilimin harka ne mm. sannan ga kuma tsarin bin layi shi ma na sinima din in akwai fina-finai da da kuma kuɗin da za ka biya ka hayi siniman nan in ka samu miliyan ɗaya kuɗin ka ne an baka yau ka riga ka biya in ka biya su wannan shine kuma an yi har guda biyu to wannan shine sannan sai maganar da muka ɗauko cewa za mu buɗe online business na shi Kannywood din mun yi nasara an zo a nan Kano mun tara 'yan fim masana da masu hannun jari an saka mun kawo masana da suka yi karatu a fannin yadda ake yin wannan harka ta yanar gizo sun buɗe kane eh, marketing eh, eh, business wanda an nuna za a yi to gaskiya kwamitin nan ya samu matsalar kuɗi saboda gwamnati hukumar ta fina-finai ta kano ce ta kafa babu yadda za a yi a kafa kwamiti a bar waɗanda aka kafa a ce kuma su ne za su yi ɗawainiya mu muke yin komai saboda masana'antar nan kuɗin mu muka zuba duk abin nan da na gaya miki ita gwamnati bata fitar da kuɗi ba babu abin da aka bamu To amma kuma ai hukumar ta gwamnati ce. Shi nake gaya miki, eh. mutun da muna kishi masana'antar kuma mun ga ta lalace, sai muka haɗu har muka fara nuna fina-finai guda goma a sallah da ta gabata a marhaba. Marhaba an yi su ba da ita, yana ɗaya daga cikin nasara. Amma saboda tarihin marhaba a da mm. daban ike da shekara ɗaya da ta wuce yadda mutane ba su santa ba ma yanzu matasa da akwai hais hais akwai yan babura ana kaiwa dare daga katsina daga daura daga mm. suna zuwa marhaba to yanzu sai aka ce za a da ita to rashin haƙuri daga bangaren masu sinimar da mu ɓangaren mu saboda ba a samu cinikin da ake zato ba amma dai an dawo da sinimar sai ake ganin ba a samu wasu wadatattun kuɗi ba saboda haka sinimar sai suka dan gadi cewa ba za a iya ci gaba ba zan tara numfashinka kace da aka kofa kwamitin na gwamnati ba ta saka ko anini ba mm. Kun ji hankalin gwamnati? Kwarai kuwa. Me ta ce? A rubuce-rubuce ma da report da muka yi su hukumar da suka kafa mu yana nan muna da kwafi mun ba su kwafi. Cewa kun kafa kwamiti mu muke ɗawainiya ba mu da kuɗi ya kamata ku shigo ku sa kuɗi domin abubuwan da muka sa a gaba su tabbata so ba su tabbata ba a ƙarshe ma akwai waɗanda 'yan fim ne 'yan uwanmu saboda suna rigima da shi shugaban hukumar ah, idan ya da da rahama sadau da suna cikin kwamiti din ya ce shi bai da da rahama sadau ba fim ɗinta ya ce ya daina dubawa yanzu kuma tun da ta tuba ta nemi afuwa zai ci gaba da duba fim ɗinta sai wasu daga cikin kwamiti ɗin wasu abokanmu ne wasu tare muka suka ce sun fita daga kwamiti ɗin haka na zo na na ƙara ɗiban wasu kwamiti members sai da muka kai gaci aka buga amma har ƙara wannan mutane suka kai hukumar tace fina-finai suka kai gwamnatin Kano suka kai kwamishina na justice suka sa ni ma shugaban kwamitin amma na tabbatar miki wannan ƙara ma ni cewa aka yi ni zan ɗauki lauya. ni da aka shigar da ni kara aka kai ni kotu mm. ce aka ni zan biya na yi eh, Allah ga miki kuma kai hakan to dubu lauya na caje ni dubu hamsin kuma ka biya na biya hamsin amma abinda shi shugaban hukuma ya bani dubu ashirin kin ga kin gani aka dora wahala to kuma duk wayancan zirga zirga da kika ga an yi mm. faɗi a tashi wa a tashi ko da yayi wani abu mm. bai taka kara ya karya ba akan karan kansa ne ba akan ba hukuma bace ta bamu officially a rubuce ta ce gashi ta bamu kaza kuma akwai wakilinta a cikin kwamitin da suka turo so wannan a takaicen takaitawa kwamitin ya zo ya sa aka yi kirkiri wannan website da za a shiga online ka kalli fim za a iya firin din fim na shiga tasha ta arewa na yi bayani duniya ta gani na yi hira da jaridu ga abin da muka yi kawai hukumar da ta kafa mu ta zo mun ja hankalinta wannan abu ni na kira mutanen nan ni nake kasa kano duk zuwa kano sai na ba su dubu ashirin kuɗin man mota ba yan kwamiti ba wanda suka fitar da tasawirar da za a ah, rinka yin online eh. ni nake biya hmm. sannan kuma ni ne na biya da kuɗi na alhali ita gwamnati ne ita ce ku a zo a yi wannan a samu maslaha ina gaya miki gaskiyar magana kenan da ni da yan kwamiti din da muke ciki kaso tara hmm. mu muka yi komai a takaice dai gwamnati ba ta yi komai ba hukumar ta tafi na yi ba ta yi mana komai ba fure kuma ta kafa kwamiti eh. kuma kamar su da suka kafa mu kamar daga ƙarshe ma sai muka ga kamar amfani suka yi da mu kawai ba abin da suke so ita tabbata suke so ba da suna To Madalla ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakke hiranmu da Hamisu Iyantama. Barka Bashir dandalin VOA.